Sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust ke gabatar muku da Shirin Najeriya a yau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum, Bilkisu Ahmed ce, tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da ku. a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya karkata ne kan ayyukan barna da kisa da 'yan IPOP suke tafkawa a wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya. IPOP kungiyar 'yan aware masu neman kafa a ƙasar Biafra ce wadda gwamnatin Najeriya ta ayyana a matsayin kungiyar 'yan ta'adda. Kwanakin baya 'yan IPOP ɗin suka saka dokar zaman gida a wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya inda duk wanda suka gani a waje suke kashewa. Kwana-kwanan nan kuma sun sake kai wasu hare-haren inda suka kashe mutane da jin wa waɗansu rauni. Shin me ke faruwa ne a jihohin na kudu maso gabashi? Mun tattauna da abokin aikinmu mai kawo mana rahotanni daga can, yayi mana bayani da turanci. Amma Muhammad Awwa Suleiman ya fassara kuma ya karanto mana kamar haka. Okay, my name is Jude Agogo Owamanam. Daily Trust correspondent in Imo State. Hmm. To, sunana Jude Ogagawan Owamanam, wakilin kafar Daily Trust a jihar Imo. Um, ba za mu ce 'yan IPOP ne ke da iko a yankin kudu maso gabashin Najeriya ba. Abin da yake faruwa kawai shi ne, suna tsorata mutane ne, suna ƙara jefa tsoro a zukatan 'yan yankin. Bayan dokar hana fita ranar Litinin da suka kakaba wa mutane, kuma mutane sun fara sabawa da karya wannan dokar, suna fitowa suna harkokinsu. Sabuwar dokar hana fita ta kwana biyar da Simon Ekpa ya kafa ta saka firgici mai tsananin gaske a zuciyar mutane, shine abin da ya sanadiyar mutuwar mutane da dama a ranar Juma'a da Asabar ɗin da ta gabata. Amma mutane sun fara gajiya da dokar hana fita ta litinin-litinin da suka kafa. Mutane sun fara fita harkokinsu. Amma gaskiya a garuruwan da ke wajen Owerri ana yi wa 'yan IPOB biyayya sosai-sosai. amma a cikin oweri hankali ya fara kwanciya. Mutane sun fara ci gaba da ayyukansu na yau da kullum. Simon Ekwa ya kafa dokar zaman gida dole a kwanaki biyar daga ranar tara goma sha daya sha biyu zuwa sha hudu ga wannan wata da muke ciki. Wannan shi ya sanadiyar kashe-kashe da aka yi ranar Juma'a da Asabar din ta gabata a kudu maso gabashin Najeriya kamar yadda na faɗi. Sannan kamar yadda aka sani akwai rashin jituwa kan ainihin wanda ya kafa wannan doka. Ana cewa Simon ne ya kafa ta ko kuma IPOB. saboda shi ma Ojofo lauyan Kano ya ce ba su suka fitar da wannan sanarwa ba. Sannan kungiyar dattawan Ibo sun buƙaci gwamnatin Ebonyi da ta gargaɗi Simon Ekpa kan wannan doka kasantuwar shi ɗan asalin jihar. Muhammad Awon Suleiman kenan da ya fassara bayanin wakilinmu na yankin kudu maso gabashi. Su kuma mazauna yankin yaya suke ji game da abubuwan da ke faruwa mun sami ji daga bakinsu. sunana hamza ibrahim yari ina nan cikin garin onika onika south da government jihar anambra eh ana fuskanta ai abin da ya faru dalilin kama shi shugaban nasu nnamdi kanu mm. lokacin da buhari lokacin da aka dare shi daga canyan nan to tun daga lokacin suka yi creating zaman gida duk ranar monday ba a cin kasuwa mm. to tun daga lokacin kuma za ringa gani suna kai soft target haka suna a kakin ofis din inec da sauran wajen yan sanda da sauransu da haka mm. to ranar lahadi ga abin da ya faru nan kusa da mu suka yi a kakin din inec office Mm. So kwanakin baya ma haka a police station da sauransu duk suna yi. So kuma dalilin da ya yasa suke hakan dama ai tun kafin tun kafin a yi a sa kaɗin suna faɗan kowa ya zauna a gida. Mm. Kuma kin san an kai mun kai zan shekara ɗaya da duk ranar Monday ba a cin kasuwa kowa na gida. To wani lokacin kafin ranar Monday sai su iya kai attack saboda tsorata mutane kar mutane su ringa fitowa kasuwa ko titina haka ba sa so. to in ganin hakan ana yin wannan attack din sai daga mutane ko duk da dai mutane suna son fitowa wani lokacin to ba za su fito ba sai suna tsoro kar a attacking din su ko kuma wani abin ya faru da su mm. to kin ji abin da yake faruwa kenan na'am to yanzu kana da masaniya cewa akwai waɗanda suka rarrasa rayukansu da su yan ainihin yan can din da kuma wasu baki yan arewa da kuma wasu dai daban da su yan Najeriya dai da ba yan kudu masu gabashin bane Eh, ko mu mutanen mu mm. yan arewa mazauna kudu for the past three four months eh, irin wata biyu hudu da ya wuce haka ai ko mutanen mu ma sun yi attack mm. to duk irin wannan yana faruwa da mu to amma su ma din su ma irin abin yana faruwa to suna suna iya zuwa yi attack din mutanen nasu mm. daban-daban waje daban-daban eh to kin ga abin da yake faruwa amma su din ma suna yawanci dai ya fi ma shafan su su inyamuran sunana khalifa sani mm. ina nan jihar anambra state onitsha wato abu ne da wanda kawai za a ce babu daɗi duba da yanayin takura fargaba da rashin tabbas so akwai abubuwa daban-daban kamar irin su kin fita ko kuma a'a kana fita kana ɗarɗar sakamakon hatta yan uwansu ba su bari ba balanta na mutanen arewa so kuma a duk inda muka ji ko aka ji mu muna yare kamar na hausa haka ko kuma muna zanta da yan uwanmu mm. za ki ga yanayin mutum yana canjawa da nuna kiyayya ko ban san dai me zan kira abin ba mm. muna fuskantar challenges da yawa daga gare su gaskiya wato abin da yake faruwa shine su ipop matsalar su ita ce abin da suke so a yi shi a wannan jihar ta Anambra wannan shi ya tabbatar da rashin tabbas ko kuma a zaman lafiya abu na biyu kuma shine su inyamurai da hannunsu suke goyon bayan IPOP shi yasa IPOP suke yin abin da suka ga dama a yankin nan wato ko yanzu aka kama shugaban IPOP ko wani wanda ya dangance su ko mai magana da yawunsu suna nuna rashin jin daɗi so a na wannan goyon baya da suke samu daga wajen mutanen su shi yake kara harzikin su ake samu wayannan matsaloli na har har da ake kaiwa a wannan lokacin mm. to amma kuma rahoto ya zo mana ya nuna cewa a wannan na kwana-kwanan nan da ya faru ba su ainihin ipop din bane na bangaren inamdi kanu wani ne kuma daban wai ana ce mishi mr simon ekpa shine kuma ya fito da wannan dokar na kada a fita rana kaza tun daga ranar juma'a har ya zuwa ranar laraba na wannan makon kuna da wannan masaniyar wato masaniyar da muke da ita a wannan zancen shi ne. Simon Ekpa wanda yake zaune a kasar Finland ya fitar da wannan sanarwa kuma wasu sun yadda da ita wasu ba su yadda da ita ba to amma abin da zamu ɗauka a nan shine wanda ba su yadda da ita ba su suka yi tasiri tunda an yi kasuwa ranar Juma'a an yi ranar Asabar ranar Lahadi kuma dama ba a cin kasuwa ranar Litinin rana ce ta sita at home babu wanda yake fita kasuwa muna gidajenmu mm. so ina ga ƙungiyar kungiyar da Kanu ita ce mai responsibility akan ta hare-haren da ake kaiwa yanzu da su suka fi tasiri a yankin yamai. Mm. so wayannan kashe-kashen da aka yi na kwanan nan din ba hannun ipop din ne ko shi na gefen shi simon din ne suka yi wannan kashe-kashen da to abin da zamu dauka a nan shi ne ipop muka sani ba mu san su waye maganar Nnamdi Kanu ko kuma a Simon ba ba kungiya ta ESEN ipop ce kungiya ta Simon Epa IPOP ne da duk wata kungiya da ta biyo bayan wayannan. So abin da zamu dauka shine duk wani abu da ya faru IPOP zamu daura saboda menene su ne aka sani kungiyar da suke kai har gaskiya sufa. Hmm. Shirin Najeriya yau kuke sauraro daga sashen yada labarai ta intanet na Daily Trust. Kuna iya jin Shirin Najeriya a yau a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebookcom aminiyatrust trust. da kuma twittercom trust Haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast da Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio. sannan kuma kuna iya sauraron shirin ta Freedom Radio kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa sai kuma ta Unity FM a kan mita 93.3 a Jos jihar Filato da Badegi Radio kan mita 91.1 a Mina jihar Neja da kuma Progress Radio kan mita 97.3 a jihar Gombe. ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta Ɗan kasuwar zai zana shi maka ai dola ya yi tsada haka ne don jin yadda mahimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku abubuwan da ya sa ake ƙara kuɗi gwamnati ba ta sa mutane ido akan abubuwan da suke da samun damar tofa albarkacin bakinku. Kuma shawarar masana akan yadda za a gano hanyoyin da ke kullewa. Sai ku kasance da mu a cikin shirin daga Laraba a shafinmu na intanet aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada zumunta facebook.com/aminiya twitter.com/aminiya Barkan mu da dawowa. Idan ba a manta ba, muna da tattaunawa ne akan ayyukan barna da kisa da 'yan IPOP suke tafkawa a wasu jihohin kudu maso gabashin Najeriya. To wai, 'yan ƙungiyar IPOP din sun fi karfin gwamnati ne da har yanzu suke cin karensu ba babbaka kuma me hakan yake nufi ga tsaro a yankunan. Masani a harkar tsaro ya amsa mana waɗannan tambayoyin. Sunana da Sehu Zagetso, masanin tsaro da bincike da ta'amali da al'amuran bayanan sirri kwararre a yankin Afirka da kuma kasashen Asiya. Ai wato wannan abun bai zo min da mamaki ba domin dama can na faɗi zai iya faruwa kimanin shekaru da suka gabata. Na daɗe yana magana a kai kuma na daɗe yana hasashen wani abu mai munin haka ma yana nan zuwa nan gaba kaɗan. Hmm. Idan muka dubi yadda aka kai hari aka saki wato aka saki nakiya wato bom hmm. a ɗaya daga cikin helikwatar ofisoshin hukumar zaɓe da kuma doka ta zaman gida da suka kafa wacce ake cewa to sit at home mm. wace sakamakon waɗanda suka keta da wannan dokar ya kai ga sun kashe mace mai ciki da kuma waɗansu mutane masu kama da haka wanda wannan wani abin ta takaici ne ina yi wa 'yan Najeriya baki ɗaya jaje da ta'aziyar abin da ya faru. Mm. To amma ba za mu ce wai gwamnati ta kasa ko sun fi karfin gwamnati ba sai dai gwamnati ta ƙi yin abin da ya kamata. Ta gaza wajen yin abin da ya kamata na magance waɗannan matsaloli domin kamar yadda nake faɗa kullum waɗannan matsaloli ana iya magance su matsawar an yi niyyar za a magance su da gaske. ba matsaloli ne waɗanda suke sababbi ba wasu abubuwa ne waɗanda tun kafin su faru sai ya zama gwamnati ta ƙi ta yi abin da ya kamata har suka faru bayan sun fara faruwa kuma aka basu barin nan da aka yi musu sakaka sai ya zama tamkar ana zuba yayyafa musu man fetur ne a kayi domin ƙara bunƙasa da kuma ƙara ci gaba da zama matsala ga ƙasa baki ɗaya domin tafiya na tafiya wannan ya kai ga an rasa mutane irin su Ahmed Gulaf an rasa dubban mutane waɗanda suke zuwa sana'o'insu a kudancin Najeriya. Mm. Akwai gawawwaki waɗanda ba ma a sanin ya aka yi da su. Sannan kuma wannan wuta tana ƙara rura wutar wato kyama ta ƙabilanci a tsakanin ƙabilun kudu da kuma ƙabilun arewa da kuma wato ɓangaren hatta ɓangaren addinai. Mm. Domin matsawar ba tashi tsaye an yi abin da ya kamata ba. To wannan abin da ake yi ba zai haifa wa kasar nan ta mai ido ba. To dole ne a tsaya a yi abin da ya kamata wanda za a fitar da ayi daga rogo. Don in ba a fitar da ayi daga rogo ba, to lalle wannan rogo zai bushe kuma zai zama ganji. Mm. In ya zama ganji shi shikenan lalacewa ta zo za a zauna da yunwa babu abin da za a ci. Mm. Domin wannan shine yake kara karfafa sauran masu aikata laifi su ƙara samun kaimi, da yarda cewar za su iya ɗaukar kowane irin mataki tunda gwamnatin ma ga waɗansu 'yan aware wanda suka fi karfanta ta gaza tunda 'yan awaren nan muna da su a kusan dukkanin sasanni shida da ake da su na siyasa na ƙasar nan. To wace shawara zaka iya ba gwamnatin na shawo kan wannan matsalar? na magance matsalar? To shawarar dai guda uku ce. Na farko duk wanda aka kama yake da alaka da aikata wannan laifi ya kamata a zartar mai da hukunci daidai da abin da dokar ƙasa ce tanaji ba tare da duba wane ne shi ko waye tsaya mai ko kuma wane ne zai zo neman alfarma akan shi ba. Hmm. Na biyu gwamnati ta ƙara ƙarfafa tsayuwa akan tsara gaskiya da amana wajen nuna ƙauna da kishin ƙasa da yi da gaske da cewar kasar nan ta dame su al'umma kasar sun dame su ba 'ya'yansu kawai da suke turawa kasashen waje ma'ana wato a takaice dai a samar da adalci a tsakanin al'umma da shugabanci na gaskiya sannan abu na uku a karfafa jami'an tsaro gwiwa ta hanyar samun musu da kayayyakin aiki na zamani waɗanda suke iya tunkarar waɗannan matsalolin waɗanda an san su an san iyakokinsu. Dakta Yahuza Ahmad Getsa kenan masani a harkokin tsaro. To an sauraron mu anan zamu ja labalan shirin sai mun sake haduwa wani sabon shirin da izinin Allah. Idan kuna neman mu da shawarwari ko wata bukata ta musamman sai ku kira mu a wannan lambar tamu ta WhatsApp akan sifili tara ɗaya uku takwas tara uku uku uku tara sifili. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad awo Suleiman da editan shirin Sagir Kano Sale ni Bilkisu Ahmed nake cewa a huta lafiya.